fi duniya a duniya ka bani lafiya a duniya ka bani kai min afuwa da lafiya a duniya da lahira wato ka kare ni daga dukkan abin da zai cutar da rayuwata ta duniya da cutar da ni a rayuwata ta duniya sannan ka kare ni daga dukkan abin da zai cutar da rayuwata ta lahira sannan ya sake cewa Allahumma inni a'udhu Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya ya Allah ina neman ka tsare ka tsare ni da eh, wato ka bani lafiya afwa ka bani afwa wal afiyata da lafiya fi dini wa duniyaya a addini na da kuma wato duniyata ka bani lafiya a addini na wato ka kare min addini na daga dukkan abin da zai zama cutarwa ne gare ni ka kare min addini na daga dukkan abin da zai zama ya cutar da addini na sannan wa duniyaya da duniyata shine ka kare mun duniyata daga dukkan abin da zai cutar da rayuwata ta duniya wa ahli da iyalina wato ka kare mun iyalina daga dukkan abin da zai cutar da su daga dukkan wata cuta ko wani bala'i sannan wa mali da dukiyata shine ka kare mun dukiyata daga dukkan abin da zai cutar da ita ko zai halakan mun da ita ta daga na sata ko fashi ko gobara ko dukkan wani abin da zai jawo dukiyata ta samu salwanta ko asara wato ko damfara ko wannan duk su ya shiga ciki Allah ka tsare min dukiya Allahumma sur aurati ya Allah ka sitirce min al'aura ta. al'aura shine duk abin da mutum yake jin kunya ya bayyana da gare shi to dukkan abin da mutum ba zai so a gani ba shine al'aura sauraka ya ubangiji ka tsitace min al'aurata nan ko ka bani sutura da zan rika sawa da zan suturce al'aurata sannan abubuwan da zan yi na kurakurai Allah ka suturta musu duk suna cikin aura wa amir rawati ka amintar da tsoro na wato ka cire min fargaba da tsoro wato dukkan abin da zai jawo min firgita da tsoro ya Allah ka raba ni da shi kakka jarrabe ni da da tsoro Allahumma fadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi anan ya faɗi aljihatu sit wato bangarori ko jihohi guda jihohi guda shida to gaban shi da bayan shi da daman shi da hagun shi da saman shi da kasan shi yace Allahumma fadni min bayni yadayya Allah ka tsare ni daga gaba gare ni wa min khalfi da bayana wa an yamini da dama na wa an shimali daga hagona wa min fauki da kuma sama na, waɗannan gaba da baya da dama da hagu duk ɓangarori ne da ɗan yake zuwa mutuntana da niyyar halaka shi zai zo masa ta gaba ta baya ta dama ta hagu kamar yadda ya faɗa sun mala'ati yadda mun bai da adini wa min khalfi wa an aimanin wa an shama'ili haka ɗan ya gaya wa ubangiji lokacin da suke magana suke tattaunawa bayan ya saba wa Allah ta'ala ta hanyar kin yi wa Adamu alaihissalam sujada Allah ta'ala ya kore shi daga rahamarsa ya kore shi daga aljannarsa to shine a lokacin yake cewa qala bima abawaita fala bima abawaitani qala fa bima abawaitani eh, na'am yake Allah ta'ala yake gaya mana cewa yayin da yace da shi qala habit minha mazmuman madhura laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minkum ajma'in qala bi fa bima aghwaytani la ughwiyannahum ajma'in thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين yake ce ubangiji fa bima abuwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim saboda ka batar da ni ya Allah sai na zaune musu hanyar hanyar nan ta kama daidaiciya wato sai ya zauna kan hanya ta daidai yana korar mutane kusan da suka zo za su yi wani aikin alkhairi sai ta sa musu shakka ya ta sa musu wasuwasi ya yi ta basare su su yanzu kawai ka kashe kudinka yanzu kawai ka fita ka je ka je ka salwantar da rayuwarka yanzu kawai ka yi kaza ka kaza ka hana kanka hutu kai sai ta kawo maka abubuwa min al-aqudan lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim sannan zan zo musu min bayni yadayhim ta gabansu su min khalfihim ko ta baya wa an aymanihim ko in zo musu ta ta dama wa an shama'ilihim ko in zo musu ta ta hagu sauraka waɗannan bangarori guda hudu ta yi dushe ɗaya ke bullo ta mutu ya bullo ta gaba bai yi nasara bai komo ta ba yi nasara bai komo ta hagu a dama in bai nasara bai koma ta hagu to shi yasa dan adam tun da safe ne ma Allah ya tsare shi daga wannan makida ta shedan da wannan farmaki da zai rika kai masa akai akai Allahumma ni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali sanin cewa min fauki wa min tahti wa min fauki wa a'udhu bi'azamika an uqtala min tahti sannan ka tsare ni daga sama na kuma ina neman ka tsare ni da girman ka ya Allah an uktala min tahti amamaye ni ta ƙasa ta wato sama da ƙasa nan kuma azabar Allah ta kan zo ga wanda duk ya saba wa Allah to ubangiji ta'ala yakan kama shi da azabarsa ko ta sama ko ya kama shi ta ƙasa kulwal qahiru ala an yab'atha qulwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum Allah na da iko ya aiko muku da azaba min fawqikum ta sama aw min tahti arjuli ko ta kasa shi yasa dan adam yake roƙon Allah ya tsare shi kada yayi abin da Allah ta'ala zai saukar masa da azaba ta sama ta halaka shi kada kuma yayi abin da Allah ta'ala zai saukar masa wato zai zai mamaye shi ta kasa shi yasa al-waki ibn jarrah cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisin yace mamaya ta kasa shine al-khasf wato ƙasa ta haɗiye mutum to ya Allah kada ka jarrabe ni da abin da ƙasa za ta haɗiye ni wannan shine abin da yake roƙo za mu ga shi iblis da yawa nan barazanar ya ce zai zo wa ɗan adam ta kowane ɓangarori bai ambaci sama da ƙasa ba cikin ɓangarorin da zai zo wa ɗan adam saboda sama da ƙasa gurare ne wanda ubangiji ke aiko azabar satana to shi yasa bai ce zai biyo ta sama ba kada aiko azaba ta ritsa da shi ko ce zai biyo ta ƙasa tashi azaba ta ritsa da shi saboda ka sai ya faɗi waɗannan ɓangarori biyu to shi ɗan adam yana neman ubangiji ala ya masa wannan tsari da kariya daga duka waɗanta duka waɗannan ɓangarori guda hudu wadda ita ce addu'a ko zikiri da addu'a ce addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ke da safe kamar yadda ta zo a cikin wani hadisi na abdullahi dan umar wanda abu dawud da ibn majah suka ruwaito kuma da wannan ne muka zo karshen wannan majalisi namu na yau sai kuma darasi na gaba insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe mana ya kuma nuna mana kuskuren mu domin mu gyara wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh